watan hudu shekara ta da shida. Eh, wannan shine majalisinmu na uku dangane da tunatarwa da kuma faɗakarwa da akan abin da ya shafi aikin hajji da umara majalisi na farko mun yi magana akan muƙaddima dangane da mahimmancin ibadar hajji da umara da kuma falalar ayyukan da suke ciki majalisi na biyu mun yi magana akan sifar yadda ake yin umara a wannan majalisin kuma zai kunshi magana akan aikin hajji da kuma sifar yadda ake yin aikin hajji sauki tsarin ya zama tsari ne na kwanaki ba tsari na ayyuka ba tsarin kwanaki ma'ana ɗaukan kwanakin aikin hajjin gaba ɗaya daga farko zuwa ƙarshe kowace rana da abubuwan da suke cikinta da haka ba aikin za a ɗauka na sifar ga yadda za a yi ga yadda za a yi ba a kowace rana za a ɗauki ta ɗaya bayan ɗaya har zuwa ƙarshen kwanakin. Da haka abu na farko shi ne kwanakin aikin hajji, kwanakin ranakun da ake yin aikin hajji a ciki, na ayyukan da ake yi na ibadar aikin hajji, kwanaki nawa ne. E, kwana nawa ne ake yin ayyukan aikin hajji a ciki a gama. na'am kwanaki kwanaki biyar kwana shida to kana nan a biyar ɗinka ko ka canza ka canza to kwanakin aikin hajji ana farawa ne da ranar takwas ga watan zulhijja sai tara ga watan zulhijja sai goma ga watan zulhijja sai sha ɗaya ga wata sai sha biyu ga wata kwana nawa kenan kwana biyar sai sha uku ga wata kwana nawa kwana shida da haka mutum ya ce kwana biyar bai faɗi bai yi kuskure ba in ya ce kwana shida bai yi kuskure ba saboda kwana na shidan shi faman ta'ajjala fi yawmayni fala isma alayhi wa man ta'akhkhara fala isma alayhi liman ittaqa haka za a iya cikawa da shi za kuma ka iya barin shi ba za ka cika da shi ba haka wanda zai cika waɗannan kwanakin ne nan to shi ne zai zama kwanakin shi kwana shida ne wanda kuma ba zai yi cika kwanakin mai na ba zai zama kwanakin shi kwana biyar ne daga ranar takwas ga wata shi kenan an yi aikin hajji an gama sai abin da zai rage maka a jikin aikin hajji shine ne wanda baya cikin waɗannan kwanakin shine tsawaful wada'i wanda za ka yi tsawafi na kwana na barin makka shine kawai baya cikin waɗannan kwanakin amma duka ayyukan hajji gaba ɗaya a cikin waɗannan kwanakin guda biyar ko shida ake yin su a gama. Da aka rana ta farko ita ce ranar takwas ga wata yanzu mun ɗauka cewa yi muka yi ko mun yi umaranmu mun gama tun da muka zo maka ranar da muka zo mun yi umara mun gama mun cire kayanmu mun ci gaba da harkoki a garin makka watakila sai mun yi kwana goma kafin takwas ga wata ta zo watakila sai mun yi sama da haka Wataƙila kuma ƙasa da haka za mu gwargwadon dai lokacin da mutum ya ji da aka wayannan kwanakin da ya gama umara jira ne zai ta yi har takwas ga wata ba wani aiki wanda ya shafi ibadar aikin hajji a cikin wannan kwanakin to an gama ranar takwas ga wata ta zo ita ce ake kira da suna yawmut wuya. yawmut wuya. da aka a wannan ranar duk wanda zai yi aikin hajji wanda tamattu'i ya yi, to a ranar ne zai yi harama da aikin hajji. Wanda ba tamattu'i ya yi ba dama ifiradi ya yi, dama ifiradi shin aka shiga ba fita sai an gama aikin hajji gaba ɗaya. Dama tun da ya ɗauko harama daga miƙati ya shiga aikin hajji kenan mai ifiradi. ba abin da zai tsaya duk ba ba zai cire kaya ba ba zai yi komai ba zai ci gaba da zama a ihrami in ya zo maka yayi abin da zai yi zai ci gaba da zama a haka har sai ranar takwas ga watan nan ta yi dama kuma a cikin harama shi harama haji ya ɗauko asali da haka yana nan a cikin hajji shi har a gama waɗannan kwanakin guda shida bambancin shi da mai tamattu'i shi mai tamattu'i zai yi umarar shi daban ya gama sannan ya zo ya yi aikin hajji shi daban ta haka yanzu mai tamattu'i bayan ya yi umara ya gama ya zo yana nan a zaune a garin makka yana jiran takwas ga wata ranar takwas ga wata ta zo kuma yana nan a cikin garin makka to a nan zai ɗauki harama da aikin hajji a ina ake ɗaukan harama na'am mun yi magana ɗaukan harama a umara a ina ake ɗaukan harama a miƙati na umara kenan wancan na farko da za a ɗauka wannan na hajji kuma daga inda kake a nan za ka ɗauki harama da aikin hajji ka daga gida da kake yadda kai lokacin da za ka ɗauki harama da umara an so ka yi wanka ka yi tsafta ka duk abin da ya kamata ka yi ka sa in za ka iya sa turare a jikinka banda jikin ihraminka da za ka sa wannan duk babu laifi ya halatta da haka daga nan mutum ya shirya ya yi wanka ya ɗaura ihramin shi sai ya yi harama da aikin hajji a nan zai yi niyya a zuciya shi cewa ya yi niyyar yin aikin hajji ya yi niyyar yin aikin hajji sannan zai yi furta da baki kamar yadda ya furta a umara lokacin da ya ɗauki haramar umara ya ce labbaika Allahumma hajjan a nan hajji zai ambata kawai sanda ya ce labbaika Allahumma umratan anan kuma zai ce labbaika Allahumma hajjan shi kenan ya ɗauki harama da aikin hajji kenan a ranar takwas ga wata daga masauki to a wannan ranar ne za a kwashe alhazai gaba ɗaya za a ɗunguma a tafi mina za a bar cikin garin makka za a koma mina can za a je a wuni a wannan ranar a kuma kwana. Da haka a wannan ranar ta takwas ga wata ayyuka da suke kan mutum, aiki na farko shi ne mai. Na'am? Akwai ya wanka sai mai ya ɗaura ihrami har, uh-huh. sai kuma ya harama da aikin hajji. wannan duka zai yi a masauki ne daga inda zai taso daga nan aiki na hudu sai me sai tafiya mina shine aiki na hudu idan aka je mina lokacin da ya ɗauki wannan haramar daga nan kuma zai ci gaba da talbiya kamar yadda ya yi ta talbiya lokacin da ya harama da aikin umara لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك شيني أبن ذي تمي ميتاوى ينا هدعوى دكبر بري الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد haka babban aikin bayan harama sai talbiya sannan da talbiyan nan ake tafiya har a jemina idan an jemina a nan kowa zai sauka a tantin shi da masaukinsu da ake sauke su kowace ƙasa suna da nasu ɓangaren amina kowace ɓangare kuma kowace jahohi ma za ka samu kowace jiha akwai nasu ɓangaren masaukin a tantinansu da aka kowa zai je ya sauka a inda aka sauke shi an zo mina aiki na nawa kenan na na shida kenan to da aka zo mina aikin da za a yi a mina shine za a yi sallar azahar da kuma sallar la'asar sallar azahar da sallar la'asar sallar azahar da la'asar ɗin nan duka ƙasaru ne za a yi za a yi ƙasaru kuma za a yi jami'i a lokaci ɗaya za a yi su haɗa sallah za a yi kuma za a yi ƙasaru na azhar da la'asar wannan kowa yana nan a tantinsa a inda suke za su yi sallarsu a inda suke a wannan eh, a wannan ranar bayan an yi sallar azahar da la'asar sannan kuma za a yi sallar magariba da kuma sallar isha'i sallolin da ake yi ne na wuni sallar wata ce ba za a yi ba ne na'am sallar asuba dama an riga an yi ta a cikin makkatin ranar farko a takwas ga wata Daka an fito za a zo a yi a zahar la'asar magariba isha'i, za a yi su amina. Daka a nan amina babu wani aiki na musamman, babu wani aiki da ake yi banda ya wuce waɗannan. Daka za a zo a sauka a masauki a zauna a kwana a nan, a kwana. Daka banda waɗannan salloli da za a yi da kuma eh, harama da aka yi da talbiya da ihrami da aka sa babu wani aiki na musamman na wannan ranar muhimmi dai mutum zai zo ya zauna a nan amina ya kwana da aka a nan an gama da wannan ranar kenan dare rayu kowa ya samu wuri ya kwanta zuwa asuba an gama da ranar takwas ga wata da aka wannan kwanan na wannan ranar yana cikin sunnoni na aikin hajji ba cikin rukunai ko wajibai na aikin hajji na ranar farko ranar takwas ga wata da aka da an so dai mutum ya zo nan ya kwana a nan ya zauna ya ci gaba da talbiya da zikiri da addu'o'i da duk abin da zai iya yi na na ibada ya kwana haka yana kwana shi kenan ranar takwas da wata ta ta tafi kenan an gama da ranar farko akwai wani abu da ba a gane a ranar farko ba akwai wani abu za mu tsallaka rana ta biyu ce da aka an kwana a abin nan an kwana a nina an tashi da safe an shigo yaushe kenan na'am an shigo ranar tara ga wata rana ta biyu wani ranar ita ce ranar arafa ita ce muhimmiyar rana daga cikin ranakun aikin hajji balma manzon Allah ya ce alhajju arafa hajji arafa ita ce hajji da haka ita ce rana mafi mahimmanci a cikin ranaku na aikin hajji da haka an zo ranar tara ga wata an tashi da safi abinda za a yi shine za a yi sallar asuba na yi sallar asuba mutum zai yi addu'o'in shi da zikirorin shi da duk abin da zai iya yi daga nan idan rana ta fito bayan fitowar rana daga nan za a kama hanya zuwa arafa zuwa filin arfa daga mina kenan ko daga mina za a fita daga mina a doshi a doshi arfa filin arfa shi ma fili ne babba mai girma kamar yadda filin mina yake babba mai girma ta iyakoki ne mutum zai iya gani nan ne iyakar mina daga nan in ka fita ka tsallaka nan ka fita daga mina daga nan in ka shigo ka tsallako nan ka shigo cikin mina to haka shi ma iyakokin arfa suke daga nan in ka tsallaka kana shiga nan ka shiga filin arfa daga filin arfa gaba ɗayan shi duk inda mutum ya tsaya ya tsaya a arfa ya sa manzon Allah ya ce wa qaftu hahuna wa arafatu kulluha mawqif Allah ya ce ni na tsaya a nan amma filin arfa gaba ɗaya wurin tsayawa ne kaga kan wani ya ce dole sai ya zo nan ya tsaya a nan inda na tsaya a duka filin arfa wurin tsayawa ne to bayan an rana ta fito an tafi zuwa filin arfa shi ma za a tafi filin arfa ne ana talbiya labbaik allahumma labbaik labbaika la sharika laka labbaik wayannan kwanakin duka kwanakin talbiya ne shine babban abin da mutum zai ta yi na zikiri mafi mahimmanci shine ta maimaita wannan talbiyar a cikin waɗancan kwanakin ranar takwas ga watan nan aikin da zai ta yi kenan ranar goma ranar tara ga wata shi ranar arfa shima aikin da zai ta yi kenan ranar arfa menene aikin da ake yi muhimmi daga cikin ayyukan hajji muhimmin abin da ake yi a wannan ranar shine tsayuwar arfa din da ake cewa ana cewa tsayuwar arfa ne ba wai don tsayawa ake so a yi dole mutum tsayawa zai yi a tsaye ba a mutum ya sami kanshi a cikin filin arfa ɗin shi ne abin da ake bukata da aka daga fitowar ranar in aka fito aka baro mina za a zo filin arfa duk da cewa kafin shiga filin arfa akwai masjidu na mira wanda a nan ne ake yin huɗu ba ta arfa a wurin wadda ba arfa a nan ne ake yi amma ba wai duk da mutum ma ba zai san wataƙila ina ba ne wurin arfa na za a ɗauke shi za a kai shi inda tantinsu yake a aje shi a aje su a wurin da ta in ba wanda ya sani ina ne wurin ina ne wurin to nan ne inda ake yin masallacin namira inda ake yin hudu ba arfa wani ɓangare na masallacin yana yana yana mina wani ɓangare yana yana arfa musamman waje da haraba ɓangaren haraban yana cikin yankin arfa ne afsarin kuma ɓangaren masallacin yana wajen wajen arfa to nan ne wanda yake limamin arfa zai zo ya yi ba? ka bayan rana ta yi zawali zai zo ya yi hudu ba in ya yi hudu ba arfa sai a yi a yi sallah wata sallah za a yi a wurin Na, za a yi sallar azahar da la'asar za a haɗa sallar azahar da la'asar kuma za a yi ƙasaru za a yi raka raka'a biyu dukkansu wannan wanda ya je aka yi hudu ba da shi kenan aka yi sallah wanda kuma yana can a tantinsu a masaukinsa a cikin arafa shi kenan su ma za su yi sallah idan a zahar ta yi za su yi sallah a zahar da la'asar za su yi jam'i za su yi ƙasar da inda za su yi sallah a wannan wurin za su haɗa sallah ne sannan kuma za su yi raka'a biyu a zahar raka'a biyu la'asar abin da ake bukata shine mutum ya haɗa tsakanin wuni da dare a arfa ɗin shine muhimmi abin da ake bukata mana ka tsaya a arfa da rana kuma ka tsaya da daddare shi kenan ka samu arfa ka samu arfa Haka wanda ya zo misali gab da rana za ta faɗi, ya zo filin arfa, sai rana ta faɗi yana nan a filin, kuma ya samu faɗuwar ranan kuma, ya samu wani ɓangare na rana ya samu wani ɓangare na dare to ya samu cikakken arfa, ya samu tsayuwar arfa. Taka idan mutum ya zo ya tsaya a wurin kun ya zo tun da wuri zai zauna. ya yi sallar azahar da la'asar duka a nan sannan babban aiki da ake yi bayan kasancewa a wurin shine addu'a domin manzan Allah ya ce khairu du'a'i du'a'u yawmi arafa tafi alkhairin addu'a ita ce addu'ar rana arfa ita ce mafi alkhairin addu'a da aka wannan addu'ar shine babban abin da yake gaban mutum in ya samu tsayuwar wadda tsayuwar ita ce rukuni daga cikin rukunnan aikin hajji to ka samu tsayuwar me kuma za ka yi shine za ka mai da hankali akan addu'a bayan an yi sallah an yi sallar azahar da la'asar an haɗa sallah manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya tsaya a wurin ya ɗaga hannu yana ta addu'a har rana ta faɗi yanzu Allah yana addu'a da wuri ne na addu'a da mutum zai ta da roƙi Allah buƙatun shi in ya yi addu'a ya yi addu'a ya gaji ya tsaya ya huta in ta kama ma mutum ya yi bacci zai iya yin bacci ya tashi ka zo tun da rana tun azahar za ka iya yin bacci amma dai wanda ya zo da irin wannan wurin da irin wannan bukatun to bai ga abin gajiya na wuni ɗaya ba ya ƙarar da wuni shi a wurin addu'a da neman bukatu a wurin Allah da ambatan Allah da karatun ƙur'ani duk wani abu da za ka iya yi na samun alkhairi da lada za ka yi amfani da wannan damar. za ka samu waɗanda Allah maɗaukacin sarki ya azurta su da iya yin addu'a a ranar arfa za ka ga irin abubuwan da suke da shi na ban mamaki na karɓan addu'a da Allah yake yi a wannan wurin akwai wanda zai ce in dai ya tsaya a wurin sai ya yi addu'ar kaza kuma in dai ya yi sai Allah ya bashi akwai wanda bai taɓa tsayawa ya yi addu'a ba a ranar arfa Allah bai biya mai bukatar shi ba tsawon shekaru sama da shekara arba'in yana yin aikin hajji kowace shekara amma bai taɓa zuwa wata shekara ya roƙi wani abu a wurin Allah a wannan ranar da bai samu ba to haka za ka ga abubuwan mamaki na wurin mutane na karɓan addu'a ba su da iyaka a ranar arfa wanda ga cikin magabata yana cewa ya je ya yi aikin hajji ranar arfa inda ya tsaya a ranar arfa sai ya roƙi Allah Allah ya sake dawo da shi wata arfa haka ya rinka yi sai da ya sama da shekara sittin a haka bai taɓa kuskurewa ba kuma sai a na ƙarshen ne sai ƙarshen ne ya ce sai ƙarshen ne ya ji sai na ji kunyar Allah sai na ji kunya to wannan ne bai roƙi Allah ba kuma kafin wata arfa ta zagayo ya mutu To addu'a ake bukata mutum ya mai da hankali, mafi alkhairin addu'a ita ce addu'a ranar arfa. Sanzu Allah ya ce kuma wa kairo ma kultu ana wannan biyu na min qabli لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير mafi alkhairin abin da na faɗa da ni da duk annabawan da suke wuce kafin ni a ranar arfa shine la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamd wa shay'in yana cikin abin da ake bukata mutum ya yawaita maimaitawa na wannan kalma domin zikiri ne wanda manzan Allah ya ce wanda ya yi shi a duk duniya ba wani mutum da zai yi wani aikin alkhairi da ya kai nashi in yayi so ɗari babu wani mutum da zai yi wani aikin alkhairi da ya kai wannan a duniya gaba ɗaya sai dai mutumin da ya yi sama da yadda ya yi ma'ana ya wuce ɗarin to shine kawai zai iya yin aikin alkhairin da ya wuce nashi a wannan rana to ballantana kuma ta zama a ranar arfa ballantana kuma ta zama a rana arfan kuma a filin arfa mutum yake to duka wannan yana cikin abin da mutum zai mai da hankali a kai a wannan ranar addu'a da roƙon Allah aiwa kamar wa alaikun salamu na'am shi jam'i a cikin addu'a a wuraren aikin hajji da sauran ibadoji ba inda yake da dalili akan yin shi babu wani wuri da aka samu cewa a ibadar aikin hajji cewa ga wani zai jagoranci mutane a yi wani zikiri ko wata ibada mai zaman kanta. Sanzu Allah duka ya yi aikin hajji shi gaba ɗaya da sahabban shi ba a samu an yi irin wannan da wani ba daga mafi kyan mafi alkhairi shine shiriyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma addu'a addu'a babu wani mutum da zai iya roƙa ma abin da kai kake da shi na bukata duk abin da wani zai yi kai da kake da bukatar kai ne ka fi sanin me ya kamata ka roƙa kai ka fi sanin buƙatarka da aka kai ya fi kowa cancanta ka kai kukanka wurin Allah kai tsaye kuma ita wannan addu'ar ba wata addu'a ce ta musamman da za a ware a ce sai ka faɗi kaza sai ka faɗi kaza ba addu'a da kowane yare za ka ga kowa ya fuskanci Allah da yaren da ya iya yana roƙon Allah yana neman buƙata a wurin Allah da aka wani abin ba da za a ce sai an yi jama'a an yi tawada kai za a zo a dinka roƙon abin da kai abin ba alkhairi ba ne a wurinka wataƙila alkhairi ne a wurin wani kai kuma ba alkhairi ba ne a wurinka ana ta roƙa ana amin amin ana tafiya to kaga kai ka menene bukatunka kai kasan menene abin da kake nema wani abin da za a yi ta addu'an ana roƙa sa za ka ga abubuwan da mutane suke yi na ban mamaki za ka je ka ji ana ta karanta abubuwa na addu'o'i ana amin su kansu da ake karanta wannan addu'o'in suna amin inda za ka fassara musu ba'anar wannan addu'ar da abin da ake roƙa a ciki za su ce ba amin ba saboda ba su san me ake kawai an kawo addu'o'i ne da larabci an tara an ce a ta karantawa a ta yi ita kuma addu'a bukata ce fa kake nema a wurin Allah kuma an baka abu kawai kana ta karantawa an ce me ka roƙa kai kanka baka san menene abin da yake cikin addu'ar kake roƙa ba to kaga wannan ai ba addu'a kake yi ba ba roƙo kake yi ba amma addu'a kai da za ka zauna Allah ina da kaza ina da matsala kaza ina son kaza ka yaye min kaza ba na son kaza kai duk kasan san abubuwan da suke kewaye da kai laka wannan shine addu'a da ake bukata ta musamman in ka iya addu'o'i misali addu'o'i na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake wayanda suka dace da irin bukatunka da kake da su su suka fi kowanne dacewa sai ka ɗauko ka yi amfani da su ina ne inda manzon Allah ya roƙi kaza da kaza da kaza da nake bukata din nan sai nemo waɗannan addu'o'in sai in yi su da irin lafazin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi amfani da shi to kaga wannan alkhairi ne akan alkhairi amma ban san waɗannan lafazan ba ko ban san ma'anar su ba kuma gani na zo wurin karɓan addu'a kamar kai ne kaje wurin kaje wani ofis da ake ake ake neman kowa ya rubuta abin da yake so ta ɗauki takarda wani ya ɗauki takarda ya rubuta ya rubuta abubuwan da yake nema da wani yare sai yaren ma ba ka ji sai ka ce da Allah ba ni kofin naka ni ma miƙa baka san me ya rubuta shi yake nema ba an ce kowa ya rubuta abin da yake nema ya bayar a bashi sai ka karɓi kofin wani ka bayar an tambaye ka me a ciki baka sani ba to shine ka ɗauko wasu addu'o'i ka zo kai kai baka san ma'anarsu ba baka san me suka kunsa ba amma ka roƙi Allah da kowane irin yare kake ji Allah yana jin kowa Allah yana sauraron kowa ba wani yare da za a yi wanda Allah bai san me ake faɗa da shi to wannan shi ne muhimmin aiki a wannan ranar Daka zuwa halartar filin arfa shine abin da ake bukata a ranar sannan yin sallar azahar da la'asar a arfa a yi ƙasaru a yi jam'i sannan addu'o'i da mutum zai ta yi har zuwa lokacin da rana za ta faɗi daga lokacin da rana za ta faɗi to daga lokacin an gama tsayuwar arfa kenan rana na faɗuwa an gama an gama tsayuwa arfa kenan arfa shi iya waɗannan abubuwan a filin arfa ɗin ana zuwa filin arfa daga azahar ko la'asar magariba da ana nan a filin arfa menene aikin da za a yi za a yi sallar azahar da la'asar za a yi talbiya za a yi zikiri sannan addu'a ita ce ƙashin bayan aikin rana arfa sannan ba a barin arfa sai rana ta faɗi sai an haɗa tsakanin wani da kuma dare to shi kenan an gama da arfa kenan a wannan saura ne yanzu da rana ta faɗi mai ya rage Nam? sai eh, ba a shiga ba ai yanzu duk waɗannan suna bin daren su ne har yanzu muna nan a ranar arfa rana ta faɗi abin da ya rage shi ne za a yi sallan magariba da isha'i amma ba za a yi sallan magariba da isha'i a nan a arfa ba duk da cewa rana ta faɗi lokaci yayi to daga nan za a kama hanya a tafi muzdalifa za a tafi muzdalifa har sai an je muzdalifa to sannan za a yi sallan magariba da isha'i a wurin sai dai idan mutum ya ga cewa yana hanya har rabin dare rabin dare zai wuce bai kai muzdalifa ba to anan zai iya yin sallan magariba da isha'i kafin ya kai muzdalifa amma mutum zai iya tafiya har ya kai muzdalifa matuƙar dai rabin dare bai yi ba ma'ana ba a kai tsakiyar dare ba yaushe ne tsakiyar dare na'am yaushe ne tsakiyar dare na'am ƙarfe <laughs> ta ji ai ba tsakiyar dare ba ne sha biyu wannan rabawar waye ba ta da alaka da addini sha biyu na dare ba wani abu da take da alaka da shi da addini kawai rabawa ce ta ta mutane rabe-raben lokuta na shari'a galibi yana da alaƙa da wani canji na yanayin duniya fitowar wata faduwar rana zawalin rana ta kauce daga tsakiya duka waɗannan za ka samu lokuta na addini suna da alaƙa da wani abu na alkawun da yake canzawa a lokacin. Ba wannan a ce kawai wani sha biyar dare kawai. Sha biyun daren nan ba abin da yake canzawa a duniya, komai na halittun Allah yana na ya yake. Ko akwai wani abu da yake canzawa? Kawai juyawa agogo ne yake canzawa, banda shi ba komai. amma lokuta na shari'a suna da alaƙa da wani abu na canjin yanayi na na halittun Allah ne daga an ce rabin dare shine aunawa daga faɗuwar rana zuwa fitowar alfijir shine daren gaba ɗaya faɗuwar rana fitowar alfijir to yaushe ne tsakiya in aka auna daga faduwar rana zuwa fitowar alfijir awa nawa ne ya ce awa kaza ne to rabin awan shine rabin dare na wannan ranar kenan rabin dare bai iya zama a lokaci ɗaya kowane lokaci wani lokaci idan shida da rabi rana take faɗi faɗuwa wani lokaci ƙarfe bakwai da wani abu take faɗuwa to ya danganta da yanayin awoyin da dare yake da su a lokaci to abinda ba a so shi ne mutum ya kai rabin dare ya wuce bai yi sallan magariba da isha'in ba idan rabin dare zai wuce to zai iya tsayawa ko a hanya ne ya yi sallar magariba da isha'i sannan ya ƙara samun zalifa amma idan lokacin ba zai kai wancan lokacin ba sai ya je muzdalifa in ya je muzdalifa sai a sauka shi kenan a samu wuri a yi alwala a shirya sai a zo a yi sallar magariba da isha'i kowace tawaga da tawaga su su sallar su su jam'i tsakanin magariba da isha'i za a yi isha'i ƙasaru magariba kuma dama babu ƙasaru amma dai za a yi jam'i a haɗa su a lokaci da yadda aka haɗa a zahar da la'asar a can a filin arfa a lokaci ɗaya aka yi musu ƙasaru to haka kuma waɗannan za a yi haɗa su a lokaci ɗaya za a yi isha'i ƙasar to shi ne abin da za a yi a muzalifa ce to mutum ya je muzalifa ya yi sallar magariba da isha'i me zai yi shi kuma nan ba komai kawai abin da mutum zai yi kwantawa zai yi a wannan filin kawai ka sami tabarmarka ka shimfiɗa ka kwanta zuwa asuba zuwa eh, alfijir ya fito shi kenan abinda ake yi kenan a wurin sallan magariba da isha'i da bacci an gama da muzdalifa kenan a wannan daren a wannan daren da haka da muka ɗauko daga daga mina a ranar tara ga wata a ranar tara ga wata ranar arfa to rana ce wadda ta haɗa wurare guda uku akwai mina a cikinta akwai arfa akwai muzdalifa ita kaɗai wannan ranar tana da waɗannan wuraren guda uku da duka sai an kasance a cikinsu za ka sami kanka amina da safe tunda a nan ka kwana ka tashi ranar arfa ɗin daga nan za ka tafi arfa in ka zo arfa kuma za ka wuni in an gama wuni daga nan za ka wuce muzdalifa in ka je muzdalifa kuma za ka kwana ka a wannan ranar ka samu wurare wurare na aiki guda uku kenan to an kwana gari ya waye alfijir ya fito ko za a tashi a yi alwala a yi sallar asuba a nan dai a muzdalifa ɗin idan aka yi sallar asuba ranar yaushe kenan yau muke ranar goma ga wata an gama takwas ga wata kenan an shigo goma ga wata in aka yi sallar asuba a wurin nan an gama tara ga wata yanzu gaba ɗaya an shigo alfijir ya fito an shigo goma ga wata da aka tara ga wata ga abubuwan da suke ciki ga wuraren da ake samun kai a ciki wurare uku kowanne kuma da abin da ake yi a wurin to sai a zo ranar goma ga wata ranar yaushe kenan ranar sallah ranar sallah kowa a duniya yana can yana harkar sallah a wannan ranar shi kuma alhaji ne yake gaban shi a wannan ranar gashi ya tashi ranar ya samu kanshi a muzdalifa ya yi sallar asuba abin da ake bukata mutum zai zauna a nan in yi sallar asuba ya ci gaba da zikirin Allah yana ambatan Allah yana addu'a har zuwa lokacin da rana za a samu shuruk lokacin shuruk ko ba lokacin fitowar rana ba lokacin da gari zai waye haske an samu wayewar gari rana tana gabda da fitowa kenan Daka ya zauna yana ta addu'a yana zikiri bayan sallar asuba. To daga nan sai ya tashi, ya kama hanya, ya koma mina. Inda ya fito ya tafi arfa, ya tafi muzalifa to daga nan zai sake komawa kuma minan zai koma mina yana da ayyuka da zai yi a wannan ranar ita ce ranar da tafi kowace rana yawan ayyuka na alhaji Daka idan ya koma mina ayyukan da suke gaban shi akwai jifa sannan akwai yanka na hadaya musamman wanda mai tamattu'i ya yi ku ka yana da yanka a kan shi sannan akwai aski sannan akwai ɗawafi na aikin hajji sannan akwai sa'ayi tsakanin safa da marwa na aikin hajji da farko ba ya yi ɗawafi da sa'ayi ba me ya yi kenan maimaitawa zai yi wancan da ya da farko na umara ne umara ya yi wancan yanzu kuma wannan na hajji ne tawafin shi da sa'ayin shi duka na hajji ne yanzu zai da aka waɗannan ayyukan gaba ɗaya ayyuka nawa kenan ayyuka biyar duka zai yi su a wannan ranar a wannan ranar ake yin waɗannan ayyukan aiki na farko shine jifa idan ya tashi daga muzdalifa ya gama addu'o'in shi ya gama gari ya waye in ya ga dama zai tsintsinci duwatsun shi na jifa tsakoyi ake tsinta 'yan ƙanana ba duwatsu ba dutse da jifa ba ‘yan tsakoyi da ba su wuce gabar yatsan hannu ba zai tsintsinci wayannan ‘yan tsakoyi guda bakwai wanda da su ne zai yi jifan tun da jifan guda bakwai ne za a yi a ranar daga ba wai ya ɗauki ƙwaya bakwai kawai ba zai iya ɗiban sama da bakwai saboda zai iya yiwa ya kuskura wani amma dai jifan tsakoyi guda bakwai ne za a yi jifa da su zai iya tsinta daga nan muzdalifa in ya kama hanya zai iya tsinta a hanya in yana tafiya kafin ya kai mina zai yi tsinta idan ya je mai naɗin abin da ake so kafin ya je wurin jifan ya zama yana da duwatsun shi da ya tsinta wanda zai yi jifa da su sai ya koma mina a mina ɗin a nan ne inda wurin jifa yake idan ya je wurin zai samu wuraren jifan akaban guda uku ne akwai na farko akwai na tsakiya akwai na ƙarshe a jere in an wuce ta farko za a je ta tsakiya za a wuce a je ta ƙarshe to a wannan ranar ranar sallah ta ƙarshen kaɗai ake jifa ba ruwanka da ta farko ba ruwanka da ta biyu sai ka je ta uku sannan za ka je ka yi jifa jifan nan da waɗannan tsakowayin guda bakwai kowanne za ka yi Allahu Akbar ka yi jifa da shi. Abin da ake bukata shi ne wannan abin da yake tsakiyar zagayen. Akwai eh, dogon ginshiɗi ko eh, fila ya zama duk abin da za ka jefa na dutse to ka tabbatar dutsen ya taɓa wannan filan. To wannan shi ne jifan da ya yi. wanda bai taɓa ba wanda bai yi ba kenan haka ba za ka lissafa shi a matsayin jifa ba za ka lissafa guda bakwai waɗanda ka yi su cikakku da kabbara da kuma samun wannan target ɗin da yake ciki in ka yi guda bakwai shi kenan ka gama jifa jifa an ya yi kenan na wannan rana wanda dama guda ɗaya ne yanzu daga zifa saura ne ya rage a cikin ayyukan guda biyar yanzu na farko kawai aka yi sallar asuba da zikiri da za ka yi yana ciki wancan na muzalifa an gama da shi amma waɗannan ayyukan da su ma suna wanda suna cikin jigon aikin hajji su ne waɗannan guda biyar na aka yi jifa aka gama sai ne sai yankan hadaya sai yanka hadaya to ya mutum zai iya yanka hadaya na sai hadaya tun da yi ake yi ko in mutum ya riga ya biya kuɗi magana ta tsari bai san yadda za a yi da bai san yadda yaushe za a yanka dabba an yanka lokacin ko ba a yanka ba ya dai riga ya fita shi ya riga ya biya in ka biya an baka rasit in kana da rasit ɗinka na biyan kuɗi in kana son ta za ka iya zuwa da wannan rasit ɗinka je ka ɗauko ta a can inda ake yankawa a nan amina in dai akwai rasit ɗinka da komai in ka je da rasit ɗinka za a nemo ma ka da aka dabbar ka da nan a yankakkiya hakan kana son abinka za ka ɗauko za ka iya ɗauko naman ka ka taho da shi amma dai yanzu ba mutum bai da alaƙa da wannan da wannan aikin ba shi zai yi yankan ba kenan zai kaddara ke ne kenan zai kaddara an yi yanka ina ya yi jifa ya yi yanka saura ne sai aski daga nan zai yi aski to a nan wani aski zai wani irin aski ake mutum zai yi a nan ƙwaryen kolo ko sai sai Mun ji cewa manzan Allah ya fifita waɗanda suka yi ƙwaryen molo har su uku akan waɗanda suka yi saisaye. da haka idan mutum ya zo a wannan lokacin abin da ya fi shi ne aske kan shi gaba ɗaya musamman dama ya yi aski a umara dama gashin ba gashin da za a iya yin wani saisaye ba ne a kan shi da haka abin da ya fi ya aske kan duka yanzu ya yi aiki guda nawa guda guda uku saura ne sai ɗawa to daga nan sai ya kama hanya sai maka sai ya gangara sai maka daga nan daga in ya je maka sai je ya yi fi yanda ake ɗawafin nan na dawafin nan na umara bambancin su da dawafin nan na umara shine babu wannan ba ɗin fito da kafaɗa babu sassarfa da da mutum zai yi a wannan lokacin da haka zai je ya yi ɗawafi cikakke in ya gama diyar yadda aka ce za a yi ɗawafin nan a hajarul aswad da farawa da gamawa da sallah da zai yi raka a tani tsawaf da gamawa da tafiya sa'ayi da diyan da aka ce za a yi a dutsen safa da marwa da duk yadda za a yi gudu da inda za a yi duka haka yake iri ɗaya ne ba bambanci ba bambanci tsakanin ɗawafin umara da sa'ayin umara da ɗawafin hajji da kuma sa'ayin hajji haka haka zai yi su yayi ya gama don yayi ya gama to kuma sai ya gaggauta sai ya koma ya bar makka ya koma nina. ba a so mutum ya bari rana ta faɗin mai a makka in yi wayancan ayyukan ya taho maka ya zo ya ɗawafi da sa'ayi sai ya ƙoƙari ya ga cewa ya gama duk abin da zai ya koma nina na a cikin wannan wunin ne abin da ake bukata wa eh in bai biya kuɗi a nan ba ai dole sai ya yi hadaya na'am e za mu zo kan wannan jerin za mu zo kan wannan jerin yanzu mutum ya gama waɗannan abubuwan guda biyar ko a jere waɗannan abubuwan guda biyar manzan Allah ya yi fara yin jifa sannan sai ya yanka sannan sai ya yi aski sannan sai ya ɗawafi sannan sai ya sa'ayi to amma bayan an gama an dawo mina sai mutane suka rinka zuwa wannan yazo ya ce ya rasu ne sai da na yi aski sannan na yi jifa za ya ce if alwala haraj wannan yazo ya ce ai bi sai da na je na yi ɗawafi sannan na dawo na yanka ya ce if alwala haraj da haka duk abin da aka juya a cikin waɗannan aka yi wannan kafin wannan aka fara gabatar da wannan sannan aka yi wannan yayi babu babu matsala a ciki na'am mm. Mm. eh, eh. ba ma mai azumi a cikin alhazan Najeriya saboda ba wanda guzurin shi ba zai iya sai mai dabbar hadaya ba haka ba wani alhaji da zai inda da guzurin alhazan da ake bayarwa na Najeriya wanda yake da uzurin ya ce bari shi sai dai ya sai tsaraba da kuɗin shi ya zo ya azumi a maimakon hadaya wannan bai da wannan uzurin wancan an ce faman lam wanda bai da abin da zai yi hadaya da shi fa siyamu salasati ayyamin fil hajji wa sab'atin idza raja'tum tilka asharatun kamila Allah ce wanda bai da abin da zai yi hadaya da shi to an wajabta mai yayi azumi uku a san in ya dawo kuma yayi azumi bakwai yayi azumi goma kenan a maimakon hadaya amma ka kwato tsaraba ka zo da ita kuma ka ce wai baka yi ba ka da damar hadaya ai wannan kai ma ba wanda zai karɓi wannan uzurin da ka dawo ba komai ne daga kai sai ruwan zamzam ɗinka a gora sai ba ni da ko titi ban da komai sai azumi zan yi haɗe a ce wannan za a karɓi uzurin shi amma ya cika kilan shi na ra'awo ta ba sauran mashiga kuma ya zo ya ce wai bai samu damar yin hadaya ba ko ya ɓoye da idan eh, dama wannan dalili ne an aka sace ma mutum kaya ko kuɗin suka faɗi duka wannan yana cikin uzurori yana cikin famallam yaji wanda bai da shi daga ba yanda ya iya ba shi da shi rashi ne ya sa ya samu kanshi a wannan halin to wannan su ne ayyukan da duk wanda mutum yayi kafin wani ba shi da matsala ba shi da laifi yayi yana iya yiwuwa da aka tashi daga daga mujalifa kafin ka zo kai jifa kawai ka ga da yanzu da asusuban nan bari kawai ka wuce maka ka je ka yi kai sa'ayi ka dawo ka zo kai jifa ba matsala yayi zai iya yiwuwa kuma ka ce a kai bari dai ka bari ma duk kai wayannan abubuwan ka huta in ka gama su da yamma sai ka tafi makka sai ka je ka yi ka yi dawafin ka da sa'ayi wasu ma sun zo sun ce wa manzo Allah ban yi ban ba sai da sai da daddare manzo Allah ya ce if al wala haraj ba matsala ba damuwa sai da daddare je dawafin da ayi a wannan ranar shi ma ba le ya ce mai ba le zaka duk za a iya yi babu matsala a ciki amma sannan akwai ƙarin wata dama da mutum yake da shi a wannan ranar in ka ga dama za ka koma ne na bayan kayi yanka kayi jifa kayi aski sai ka koma a masaukin masaukinku a tanti a ni ka koma ka ci gaba da zamanka me ba ka yi ba kenan a nan ba ka yi ɗawafi da sa'ayi ba da aka sai ka bar ɗawafin da sa'ayin ka bashi sai an gama zaman ne na gaba ɗaya an koma maka sannan sai ka yi ɗawafinka da sa'ayi kana da wannan damar ba dole sai a wannan ranar za ka yi ba za ka iya bari su sai an gama kwana na sha ɗaya da sha biyu da sha uku an gama an tafi maka gaba ɗaya an koma sannan sai ka je kai yi ɗawafinka da sa'ayinka na hali to wannan shi ma mutum yana iya yi to amma bai yi tahallulul akbar ba ta akwai tahallul kala biyu mutum ya fita daga aikin hajji ya yi tahallulul asgar shine idan ya yi ayyuka biyu daga cikin waɗannan ayyukan na wannan ranar misali sai ka zo ka yi difa sai ka yi aski a ranar ka yi aiki guda guda biyu ko to ka yi tahallulul asgar za ka iya cire kayan ihramin kar ka sa kayan gida ta yi ta hallulul asgar kenan balle ka haɗa ta yi jifa ka yi aski ta yi ah, ah, yanka ta yi jifa ta yi aski sai ne kuma ka yi yanka zai da alaƙa da ta tahalluli ko rashin ta tahalluli amma ka samu waɗannan guda biyun kai jifa da yanka to ka yi tahallulul asgar kai da aski ka yi jifa da aski ka tahallulul asgar da zaka iya cire wannan ihramin naka ka sa kaya na gida ka koma tanti ka zauna yanzu abin da yake kanka shine ɗawafi da sa'ayi ran da aka koma maka sai ka yi da sa'ayi to da kai tahallul ɗin nan duk abin da aka haramta mani mai harama da aikin hajji yanzu ya fada a kanka abu ɗaya ne kawai ya rage Shi ne abin da ya shafi kusantar iyali Shi ne mutum ba zai yi ba saboda bai yi ta hallulul akbar ba sai ya yi wancan ɗawafin da yi to yanzu ya koma normal mutum kenan ba wani abu da aka haramta mai aiwatarwa amma ƙaramin tahalluli na cire kaya da sa kayan gida to wannan in ka samu waɗannan abubuwan guda biyu to tahallul ɗinka ƙarami ya tabbata to wannan shine abin da yake da alaƙa da wannan ranar ta goma ga wata daga nan sai a koma sai a koma me na kenan ko kowa zai koma tantancinsu masaukinsu ya ci gaba da a ci gaba da zama a wurin a can baya mun ce daga lokacin da aka yi harama ɗin nan me za a yi ta yi talbiya za a yi ta yi talbiya za a yi ta yin ta sai an zo inda za a yi wannan jifan na ranar sallah inda za a yi jifan jamratul aqaba daga nan ake gama talbiya shi kenan an yanke talbiya ta ƙare da aka mutum zai ci gaba da kabbar bari da sauransu da zikirori da ake yi amma talbiya an gama ta a wurin wannan jifan na farko da za a yi rana da aka an gama da ranar ranar sallah kenan an yi duk abin da za a yi an koma mina an zauna a masauki yanzu ne ya rage za a ci gaba da salloli a mina ana yin kowace sallah a lokacinta amma ƙasaru wanda za a yi musu ƙasaru a ciki ba haɗa salloli za a rinka yi ba za a yi asuba a zo a yi azahar in azahar ta yi a yi la'asar a yi magariba a yi isha'i kowace a lokacinta duk mai raka'a hudu kuma za a yi ƙasaru abinda za a yi tayi kenan a wannan kwanakin yanzu sauranmu kwana nawa kwana biyu ko kwana uku sha ɗaya ga wata da sha biyu ga wata Da hakan aka gama ran sallah aka yi waɗannan ayyukan gaba ɗaya aka gaji aka dawo aka kwanta aka yi bacci aka tashi da asuba aka yi sallar asuba to mun shigo ranar sha ɗaya ga wata ke to wannan ranar ta sha ɗaya ga wata abin da ake yi a cikinta kawai jifa ne haka ranar sha biyu ga wata shi ma abin da ake yi a cikinta kawai jifa ne haka ranar sha uku ga wata ga wanda zai kai sha uku ga wata shi ma jifa kawai ake yi a amma jifan ya sha bamban da jifan da aka yi a ranar ranar sallah bambancin su bambanci guda biyu bambanci na farko shine lokaci wancan na ranar sallah mun ce ana baro muzdalifa za a yi wuce wurin da za a yi jifa a lokacin karfe nawa za a kimanta eh zuwa bakwai zuwa takwas wanda yadda dai mutum ya iya kawowa wurin da sassafa za a yi wannan amma wannan na ranar sha ɗaya ga wata shi kuma ana yin shi bayan rana ta yi zawali ana yin shi bayan zawali daga zawali har zuwa dare duk lokacin yin jifa ne za ka iya yi ana kana yin sallar a zahar ka tafi ka je ka yi jifa za ka iya bari sai ka yi la'asar za ka iya bari sai bayan la'asar gari ya yi sanyi duk sanda ka zaɓa har dare duk lokacin jifa ne a wannan ranar shi ne bambanci na farko za ka iya gani ma ka duba ka ga cewa yanayin wurin zan iya tafiya yanzu ko in bari sai an jima duk za ka iya yi in wuraren da kuke watakila inda kuke tantin ku na na 'yan gayu ne akwai sikirin wanda ana ganin live na duk wuraren Zaka za ka iya dubawa ka gani kai akwai ɗan koso yanzu bari sai na ga yayi shara-shara sannan in fita duka da wayannan abubuwan za ka iya gani to wannan za ka je ka yi jifa bambanci na farko kenan na lokaci ana fara jifar ranar sha ɗaya ga wata da sha biyu ga wata da sha uku ga wata daga zawali har zuwa dare bambanci na biyu shine an je wurin jifan ana jifan duka jamarat ɗin guda uku ne gaba ɗaya za a jefi ta farko jifa bakwai yadda aka yi a waccan ɗin na ranar sallah to za a yi mata farko ɗin jifa bakwai ita ma sannan a matsa a yi addu'a bayan an yi jifan farko sannan sai a tafi zuwa ta biyu ita ma a yi jifa bakwai yadda aka yi mata farko shi an gama a matsa gefe a yi addu'a wuraren addu'a ne wannan wurin sannan sai a matsa zuwa ta uku ɗin wadda aka jefa a jiya ita ma sai a sake mata irin jifan da aka yi mata jiya to wannan an yi na ukun shi kenan sai mutum ya wuce ba a tsayawa a addu'a ana tsayawa bayan ta farko bayan ta biyu amma banda bayan ta uku shi nan mutum sai ya juya sai ya koma ya koma masauki ya koma mina shi kenan aikin ranar in ba wannan ba sauran ayyukan yadda ka saba a ko'ina salloli da ake yi na kullum ka yi ka ci gaba da za ka samu masu karatun ƙur'ani na yi masu zikirori suna yi masu salloli suna kowa da irin abin da zai ce da dama na ibada ya mai da hankali a kai yana ta yi marasa rabo kuma za ka same su sun samu nan ne dandalin fira da labarai da kuma holewa ‘yan birni dama nan ne wurin birni kwanakin mai na nan guda uku su ne wurin birni za ka ji ana kala nawa ka zo da shi ɗinkin mina ka zo da kala nawa wannan ya zo da kala nawa don ake bajewa kowa ya fito da kalolin ɗinki kuna da kaya a nuna isa wurin da mutum zai zauna ya nuna ƙasƙanci da ƙasƙantar da kanshi ga Allah shin Allah ya karɓi ibadar shi da aka yi shin Allah ya gafarta mai cikin waɗanda ya gafarta mu a wurin a filin arfa shin hajjin nan da zai yi Allah ya karɓa ko bai karɓa ba amma wani ya ɗauki wai nan ne kuma wurin da za a zauna a yi alfahari a nuna ita a nuna cewa shi wani ne a cikin mutane da haka lokaci ne da mutum zai samu ya zauna ya huta ya natsu ya kuma samu kusanci da Allah subhanahu wata'ala ba wurin ba kasuwa ba ce ba komai ba ne ba ka da wani abu da zai shagaltar da kai illa ka je ka yi wannan jifan naka ka gama ka dawo to kana da wata dama da kake da ita da za ka samu kusancin Allah irin wannan damar kana zaune a irin wannan wuraren masu daraja masu albarka ka ribace su ka karanta alkur'ani ka koyi wanda baka iya ba ka sauke wanda ka iya duka wannan dama ce mutum yake da ita a waɗannan kwanakin a wannan kwana uku mutum zai iya samun daraja a wurin Allah wadda zai shekara goma bai ka sami irin wannan matsayin ba. Amma idan ya tsaya ya ci damar ya yi abin da ya kamata. To wannan kwanakin guda biyu yadda aka yi a ranar farkon nan haka za a yi a rana ta biyu. Bayan zawali a je a yi jifa a dawo a ci gaba da zama a amina a tanti. An yi kwana biyu kenan ko bayan sallah sha ɗaya ga wata da sha biyu ga wata to wannan kwanan na biyu to in mutum ya so daga nan zai tattara inashi shi ina shi shi kenan ya wuce ya tafi makka ya koma makka an gama kwanakin aikin hajji kenan wanda kuma ya so to zai iya jinkirtawa ya ƙara kwana ɗaya shine kwamanta ajjala fi yawmaini fala isma alai wa man fala isma alai wanda ya gaggawa a cikin kwana biyu ya wuce Allah ya ce to ba komai akan shi bi da laifi wanda kuma ya jinkirta ya ce shi zai ƙara kwana na uku shi ma fala isma alaihi liman ittaqa da shi ma bai da laifi ba shi da wani matsala inda ya yi dan Allah da takawa da neman yarda Allah ta duk wanda mutum ya ga zai ɗauka zai yi illa dai ya danganta da yanayin tawagar mutane nan ce za a kwashe ku a tawagar ku za ku wuce ku tafi masauki daga nan daga kwana na biyu dole ka bi tawaga in kuma an ce za a kwana ukun a nan nan ma shi dole ka haƙura ka bi tawaga a ci gaba da tafiya gaba ɗaya to wannan shi ne na'am na ranar eh ba a a ba idi alhaji ai bai da idi shi da yake da babban idi a wannan shi ne babba shi ne alhajjul akbar ka ba babu idi a ciki wanda bai ba alhaji ba shi ne zai yi idi ko kuma bayan kana gamawa kai gama da muzalifa ka abin ka wuce makka wataƙila za ka iya samu ka je makka ka samu za a yi za a yi hudu ba za a yi sallar idi da sassafe dan su can ba a in an fita sallah asuba ranar sallah ba a dawowa sai an yi idi ana sallah asuba kowa zai zauna ya jira rana ta yi shuruƙi rana na shuruƙi za a zo a yi sallar idi a yi hudu ba nan daga nan kowa ya tafi gida da sassafe ake sallar idi Assalamu alaikum assalam Na'am eh Na'am eh, addu'a na bukatunka da mutum yake da su mutum bukatun da yake da su ba wata addu'a da aka ce ga addu'a kaza da ita ce za ka rinka yi a wurin kawai an ce manzan Allah ya yi jifa ya matsa gefe ya fuskanci alƙibla ya ɗaga hannu yana ta addu'a ta ka abin da kake da shi na buƙatu su za ka dai roƙa a wurin hmm. nan salam eh zuwa eh. Hmm. eh to abin da ya fi shi ne mutum ya zama tare da tawagar da suke tare watakila zai iya yiwuwa kai a tafi a bakka a nan ya zama kai kaɗai za a bari a cikin tantin ba kowa kuma in za a ce ba kowa duk wasu kadamat abubuwan hidima da ake yi na mutane za a kwashe su a wurin zai zama ba komai a wurin sai dai kai za ka iya jire da kanka a wurin to kaga akwai nau'i na na takura duk da wasu sukan fita su koma wasu wuraren inda akwai mutane in mutum yana ya danganta da irin eh, me za a ce irin sanin da mutum ya yi ma yanayin wurin da waye wanda yake da shi a wurin amma ba haka ba zai iya fadawa cikin hadari na wasu abubuwan daban-daban da za su iya shafan shi. No. Daka daga nan an gama wa'annan kwanakin an koma makka aikin hajji ya ƙare kenan hajji ya ƙare kwata-kwata saura aiki ɗaya ya rage ma alhaji shine tsawaful wada ɗawafin bankwana shi kuma ɗawafin bankwana ba shi da rana ba shi da lokaci Abin da ake bukata ne ya zama shine abu na ƙarshe da za ka yi kafin ku bar makka an ce muku to nan da awa kaza motar ku za ta zo to sai kai sauri ka je ka yi dawaful wada'i sai ka zo sai ka zo ka jira mota ta zo a kama hanya ta ta dawaful wada'i shi ma yanda ake dawafin nan da sifar dawati haka za a yi shi dawafi ne kawai babu sa'ayi babu sa'ayi tsakanin safa da marwa iya dawafin nan manzo Allah ya ce wanda ya aikin hajji zai bar makka to ya zama akhiru ahadihi bil bayt karshen abin da yayi shine ban kwana da ɗakin Ka'aba ana ya zama tawafi shine karshen aikin da yayi to shine abin da ake so daga shi tawaful wada yana cikin wajibai na aikin hajji daga mutum zai aka ya san yaushe za su tafi to wannan shine zai je yayi wannan tawafin yayi ya gama zai iya yi waka je ka yi ɗawafin ka dawo kuma tafiyar ce jinkirtawa in ka samu dama ka sace zuwa ka sace maimaitawa shi shikenan in ka samu dama ba Shi nan ka riga dama ka yi la yukallifu Allahu nafsan illa aha. haka ka iya yi ka je a ce muku gasan da za ku tafi ka je ka yi ɗawafin wada'in ka gama kai komai wataƙila sai ka tsara kusan awa arba'in da wani abu ma wataƙila tafiyar ba ta zo ba ta gaske to dai zai iya yiwuwa haka amma dai ya zama kana da shirin cewa za ka yi ƙoƙari iyakar abin da za ka iya ka yi hmm. a babu sa'ayi shi ɗawafi ne kawai na wada daga shi dama sa'ayi ɗawafi ga shi dama ana iya yin ɗawafi haka kawai na nafila na ibada amma babu sa'ayi na nafila shi sa'ayi ba babu sa'ayin nafila amma akwai ɗawafi na nafila haka nan ka zo ka ce to bari ka zo ka yi dawafi ka samu lada amma ba za ka je haka nan ka ce bari ka zo ka yi sa'ayi tsakanin safa da marwa ka samu lada ba a shi sai dai ka yi sa'ayi na umara ko ka yi sa'ayi na hajji shi kenan na'am alaikum salam in yayi guda bakwai din nan ba da in dai ya guda bakwai to zai je yayi wannan nafilan kowane dawafi ne kowane ɗawafi ne alaikum salam na'am eh kayan da za a yi ɗawafi da su kowane kaya kayan bikinka da suke da kake sanye da su za ka yi ɗawafi da su shi dama ɗawafi ana yi da ihrami ana yi da kayan gida kowanne za ka iya yi da shi da wancan da ake yi da ihrami in ya zo ka ɗauko harama ne da umara kuwa kwakwai kayi harama da hajji za ka yi da ihrami amma wanda ba wannan ba duk za ka yi ɗawafinka da kayanka na gida ya sa galibi da za ka ga ana ɗawafi aksarin masu ɗawafin mutane ne da kayan gida banda yanzu tunda yanzu tsarin ya canza ƙofar da za ka iya shiga ka je inda ka'aba take ka yi ɗawafi yanzu ba wanda zai iya shiga sai wanda yake sanye da ihrami kaga in za ka yi ɗawafi ba da ihrami ba sai dai ka yi ɗawafi a sama in dai ba da ihrami ba ne a jikinka ba za ka iya yin ɗawafi na nafila sai dai a sama ka zagaya wanda watakila kuma sai ka ninka sai ɗawafin ƙasa sau uku a wurin nisa ka yanzu ba za ka iya shiga farfajiyar ka'aba ba ka da sanye da ihrami ba iya inda hanyoyin da ake bi mai ihrami mai kadai zai iya shiga kakan ba ka da ihrami sai dai ka kai bi abin da za ka yi a kewayen abin nan na'am wa alaikum eh idan eh, ma kamar yadda muka faɗa na filan an ce an so a yi ta a wannan wurin amma ba a yi a nan wurin ba duk inda ka yi a cikin masallacin harami na filar ta yi nan ɗin manzo Allah a ya tsaya ya yi sallah ya fuskanci ya sa maƙamu Ibrahim a gaban shi Ka'aba a gaban maƙamu Ibrahim amma in baka samu nan ba kanan ɗin ma za ka iya yi ta can saman ai ka zo ta ɓangaren da maƙamu Ibrahim ɗin yake yana gaba Ka'aba na gaba shi ma in akwai daman da za ka zo amma duka ba wani abu bane na dole duk inda ka samu fili a cikin masallacin kai, wannan nafilar nafilar ka ta yi hmm. to daga nan an yi ɗawaful wada'i shi kenan an gama aikin hajji kenan shi kenan sai shirye-shiryen dawowa daga lokacin mutum zai ji duk duniya ba abin da yake so sai dai ya a a gan shi a gida kawai ana daga nan zai fara zage-zage an an ci dawo da shi ya gama yana dawowa kuma yana sauka yadda da ya kwana biyu zai ji kuma ba inda yake so ya ji shi a duniya sai a can to haka haka haka ɗakin ka'aba yake haka garin makka yake ne wa iza allal baita masabatan linnasi wa amna ta zama kamar mayan ƙarfe da take zuƙo zuciyar mutane za ka je ka wahala wani in ya wahala zai ji wannan ai har abada shi da ya sake da ya sake yi wannan yana dawowa kuma ya fara da ya fara jin an fara magana aikin hajji ba wanda hankalin shi zai tashi kamar shi ya ji kawai shi ina in bai je aikin hajji ba ai shi kenan to wannan shine a takaice da haka babban al'amari ne in mutum zai yi aikin hajji ya samu ya riƙe ya kama wani wanda yake ƙwararre a aikin hajji ka samu wani wanda yake ƙwararre a aikin hajji ya zama ka lizince shi duk yadda ka kai ga an yi ma bayani ka fahimta ka gane to kana zuwa ka nemi wanda kake ganin wannan ya ƙware a aikin hajji kawai ka lizince shi yasa malamai suke cewa yana daga cikin taufiƙin Allah ga bawa idan mutum zai samu yin hajjatul islam zai yi hajjin shi ta musulunci to Allah ya datar da shi da wani ƙwararre a aikin hajji ya zama zai yi hajji tare da shi to wannan yana cikin taufiƙin Allah da yake yi ma bawa kaka aikin hajji duk yadda ka kai ga ga karanta shi da sanin shi in ka je ka ganka a a fili a wurin aiki to sai ka ruɗe sai ka rikice ta sai ka nemi ya za a yi a ɗura ka ya kamata ka yi ka wannan sanin da jin bayanan yana rage ma mutum abubuwa ne da yawa amma ba shi ne zai ɗauke ma mutum al'amura ba daga yanda ta san kwanakin da lokutan kowace rana ka tashi to ka tsaya ka sake komawa ka nema wai yau din nan me da me a kaina din yau da me da ina da ina ake zuwa me ake bukata a yi dukka nemi kowace rana ka tashi to ka je ka nemi wannan in kana so aikin hajin ka ya zama ingantacce tabbatacce wala Allah wani bai taba yi ba kuma in yayi din ba zai taba yi ba ya gama kenan wala Allah wani kuma ya yi din amma wannan ɗin da zai yi daga wannan ya gama kenan ba zai sake to komai zai iya faruwa to duk wanda za ka yi ka tsaya ka ga kayi wanda kana ganin wanda yi ɗin nan duk wani abin da ake faɗa na falala da alkhairai ka same su a cikin wannan aikin wannan shine muhimmi muna fata Allah maɗaukacin sarki ya sanya mu cikin masu sauraron magana da yin aiki da mafi kyanta waɗanda Allah ya kaddara musu zuwa aikin hajji Allah madaukakin sarki ya ba su ikon yin aikin hajji kamar yadda Allah yake so ya yarda da su kuma Allah madaukakin sarki ya sa hajjin ya zama karɓaɓɓe addu'o'in da za su yi kuma Allah madaukakin sarki ya karɓa ya kuma sa alkhairi a cikin abubuwan da za su roƙa da za su nema a wurin Allah subhanahu wata'ala wallahu a'lam وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ƙarshe واتكر شيء شيني ببان الأمري ولن تستسامو daraja da kuma falalar wannan ibadar ta aikin hajji suna da buƙatar addu'o'i ga al'umma suna kuma buƙatar yin addu'o'i ga duk wanda ya zama maka sababi na samun wannan alkhairin duk wanda ya zama maka sababi ya saman maka yadda za ta sauke abin da yake rukuni na addini a kanka to wannan ba ƙaramin alkhairi ba ne a rayuwa a ce an biya maka aikin umara za ka je ka yi ko an biya maka aikin hajji za ka je ka yi to wannan ba ƙaramin alkhairi ba abinda za ka iya yi ka biya wannan alkhairin to ba shi da iyaka ba shi da iyaka ka duk wanda ya ɗora maka wannan alkhairin a kanka to yana da haƙƙi ne girma a kanka man sana'a ilaikum ma'arufan fa kafi'uhu kamar yadda manzon Allah ya ce wanda ya muku isani ya kyautata muku to ku mai tukici in ba ku da abin da za ku yi mai ce to ku yi ta yi mai addu'a har sai kun ga wannan addu'ar da kuka yi ta yi daidai da wannan alkhairin da aka yi mu. Kaga addu'ar da mutum zai yi ta yi daidai da alkhairin aikin hajji ko ta yi daidai da alkhairin aikin umara tana da yawa ba ƙarama ba ce, ta nauyi ne amana ce da ya kamata kowa ya sa ta ya sa a cikin tunanin shi duk da ba abu ne da mutum zai mance da shi ba amma mutum ya zama yana sa shi a cikin tunanin shi to yana da wani haƙƙi da ya kamata ya sauke dangane da wannan ibadar da Allah ya kaddara mai a wannan shekarar. Muna fata Allah maɗaukacin sarki ya amsa mana gaba ɗaya, Allah maɗaukacin sarki ya taimake mu abinda muka yi daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah ya yafe mana والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى برحمتك يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام